Kawai. Ana rana. Wai. Abin mata haɗe biyu ga rana ga talauci. To ka gani? Ga rana ga talauci. Wallahi. <laughs> Sai ka ce yaƙi. Ka bari kawai. Kwana biyu a komai ya kulle. To. <laughs> Komai ya kulle. Babu yadda za a yi. Ina ganin ka ta samu. <laughs> Barka da zuwa. Wai Oyedon. Mene? Good afternoon. Mene? Good afternoon. Kama? Kafinta? Wallahi na fi wani zai da kake wani biya. I came to see you. Isu? What? No, I came to see you. Kana fahimta? Gaskiya bana fahimta wannan yaren nata. Wannan yaren nata kamar ina da China ne ba. Me Allah? Babu wani yare da kike ji ko kaɗan ne. Eh? Ni fa daga Hausa sai Larabci. na fi kwarewa larabci in saboda da shi na ci gasa ma je meni ko ba haka ba ne? gaskiya ne ma <laughs> za a haji, in kada mu mukaddam in gama da habulun kursiyin ware da al kudasun in kaminin kamala ware mana amma malam ka dinga yasa fasafa don wallahi ka yi zagin kanka madalla madalla alkazumu alkazumu hakun hakun ikaka haka yatun hakuna gai ni na masa me nake me nake cewa ne kun hmm. hausa ko kadan ba kya ji yara I can speak Hausa sumo sumo. Zan yi Hausa kadan kadan. Alhamdulillah. Na ta ce Hausa. Eh. Eh, to, menene ya kawo ki? Eh, na zo ni ina so ne sallah. <laughs> Za ki sallah? Alhamdulillah. Me kenan? Ina na fahimci tana so ta musulunta. <laughs> mu sa shiga musulunci alhamdulillahi alhamdulillahi misali misali lale kullum mu abin da muke bukata kenan ce yau gashi <laughs> wane ya so yana so shiga musulunci ko ba haka bane saboda shi musuluncin nan guda ɗaya ne addini ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun rike shi hannu biyu ba za mu wasa da shi ba Ko bai Allah <laughs> tilas tilas take akai ko dole aka miki <laughs> ko kuma sha'awa ce ta saki ko kina da wani cimma buri da zaki kin kika shigo musulunci eh malam ka dinga magana kadan kadan dun ban jin ka sosai to abin da nake nufi <laughs> waye ce ki musulunta a ni ne ina so in yi sallah <laughs> Allahu akbar masha Allah <laughs> masha Allah eh. to shi shiga musulunci hmm. ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ko iya wannan kuna tofa na baki a ruwa hmm, kika sha in kin za musulma hmm, ko in ba za ka iya faɗi ba ko ta ai ba a ruwa ke tofa hmm, ke na ba ruwa bane in za ki iya furtawa eh na ji mallam an ce akwai wani wankan da ana yi in za shiga in za yi sallah eh wankan juma'a what A'a ana ce mishi wai wankan janaba. Ina son ce ta wankan janaba. Ina ina ina lau. Na fahimta. Mm. Wankan janaba. Mm. Eh to, ma kwa dalilai na wankan janaba da suke sawa a yi. Walau kana da iyali, kun sadu, za ka iya wankan janaba ko ba haka bane? Yawa, wankan janaba aka kashi kashi. <laughs> Haka ne? Hmm? Hmm, haka ne? Kashi kashi? Eh, eh ya kashi kashi. To, <laughs> sannan salon wankan asalin wankan janaba ba shi bane aka ce idan an sumar da mutum sai a mai wanka ba shine janaba dai gyara ne ba haka bane ba haka bane sake tunawa ba to ba haka da zo ba me cikakken bayanin I got a bad feeling about this ita ba hausa take ji ba yi mun bayani eh, idan mace da namiji suka sadu eh. shi ne ake wankan janaba <laughs> kina ji ba Allah <laughs> idan kina da miji in aka sadu in shi ne wankan zanaba yake kamawa kin gane yawwa ina ji ka zo da shi ina shiga malam ana shigan ana yin sallah da kudi ne eh ana yin sallah da kudi ne ba a shiga musulunci da kudi kyauta ne <laughs> to ka ba ka musuluncin nan uwanka